jama'ar gaba ɗaya ai ni hankali na kin kwanciya yi ai ana kallo da na kan zuba bursa na shi sai ta wuce <laughs> Allah sarki ce na san shi lokacin da na ci wannan ban din ba abin da nake tunani illa an ganna a Najeriya Allah sarki ka tuna yan uwa kuma Najeriyar ma Kano Alhaji na yan'uwa. House Cinema da ke Shoprite domin kallon fim da ruwan dare. <laughs> Kana can ma kasa mana samu labarin da aka ruwan dare? Ina buga bal ina cin wannan bayan na ba in fata ya ci sai nake tunanin wannan lallai sai na kalli. To tiket ina da hannu <laughs> ka. Ne ne yake ne? Pogba kenan. Wai Pogba. Pogba. Shi ta kana nan. Pogba can ba guri ne. To amma dalaji kana da labarin da yau dinnan da a haska ruwan dare a fin house ko? Yau ko yanzu. ai yanzu yanzu ma daga gani abokai na zan dauka mu shikenan ku tsaya wani labarin shikenan ne ticket na hanka ai mu je ticket na hanka anan zan gwada kar wallahi ticket na hanka ticket na hanka